رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا الخميس عشرين وقت رمضان شكرا تدوريا دوريا الثلاثين تقص من دي دي دي من دي دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin Allah za mu tashi aya ta sittin da shida a cikin suratul kaf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا نعم. muna da muna cigaba da isar annabi musa da khadir wanda aka jarrabe shi da ya je gurin wannan bawan allah mai suna al-khadir domin ya samu ilimin da ba shi da shi saboda wata fatawa da e ko ya amsa lokacin da aka tambaye shi wane ne mafi sani yanzu a cikin bani isra'ila ya ce ni ne ba a ma wanda ya fi ka ba mun ga yadda suka tafiya da yaransa yusha har suka je majmu'ul bahrain inda yace masa ba za mu gushe ba muna tafiya har sai mun je majmu'ul bahrain ko mu wuce tsawon zamani muna tafiya inda ba mu samu majmu'ul bahrain to haka lokacin da suka isa majmu'ul bahrain din nan suka manta kifinsu kifi kuma da jima'ul haya ya girgiza ya girgiza ya fita daga cikin komi daga cikin sambo ya kama hanya ya shiga ruwa amma inda di ya nuna alama wurin ya san dare ya zama kamar dutse wanda wannan da suka dawo shi ne nuna musu alama ga inda kifin nan ya fita ya sila nan ne da suka ketare ya ce da ainihin yaransa kawo ainihin abinda za mu yi kalaci da shi domin ka san mun sha wahala a cikin wannan tafiyar tamu adam musa ya ce ya yi ya ce da shi ba ni labari lokacin da muka zo wurin fadin nan a nan ne na manta ke hu amma an sani wa illa shekwano an azkura ban manta shi ba sai dai shekwan ne ya hana ni na tuna wata kala sabi da hufin bahari kifin ya kama hanyar sa tiryan cikin ruwa ajaban yana mai ban mamaki domin da suna zaton ma ya mutu ya zama mushi amma da ijma'ul haya ya fansama a kansa sai girgiza ya girgiza ya fito daga samu ya kama hanya har ya haɗa ranar ne a nan musa ce ta'a ai dama abin da muke nema kenan ai nan wurin aka umarce ne dama zan gamu da wannan bawan allah wanda zan karu da shi a ilimi tufartar da a tarihi sai suka koma ala atharihima a bisa gurbin hanyar da suka biyo kasasan suna masu bibiya suna masu babiya masu bibiya ala atharihima a bisa gurbin da suka tafi wai takunsu da suka biyo da sai suka dinga bibiyarsa suna bibiyarsa har suka je gurin da ainihin suka manta wannan kifi a nan ne suka samu abin da suka fito nema shine wannan bawa Allah Khadir ce fa da abdan min ibadina in suka samu wani bawa daga cikin bayin atainahu ilmi mun bashi ilimi wa rahma atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga gurin wa 'allamnahu min ladunna ilmi mun bashi ilimi daga gare mu ba gurin wani yaje ya koya ba Allah ne ya kimsa masa wannan sanin to wannan abin da ya faru kenan a suka zo suka tarar da hadu to shi kenan tun da ya samu abin da yake so sai suka fara tattaunawa da shi qala musa musa ce hal attabi'uka in bi kama ala an tu'allimani mimma 'allamta rushdan ala an tu'allimani rushdan ka sanar da ni shiriya mimma 'allamta daga abin da aka sanar da kai wai na zo ne ka dan sanar da ni wani abu daga cikin irin abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai amma me zan bi kai ina bin ka tiryan tiryan a cikin gurin da za ka domin a halin da ya an a ruwa da wasu abubuwa fiye da zaune guri ɗaya saboda da haka ina da wani sa'in ɗalibai na da sukan yi rakiyar malam saboda a hanya sai wani abu ya zo masa sai ci duka kaza kaza kaza ko wani abu ya faru sai ɗauko ta ƙisa ya bashi ko su ga wani abu sai ko tarihin abu ko tushensu sai gaya masu ko sai ga a wannan tafiyar ya tara ilimi ainihin masu ɗumbin yau yanzu haka za ga wasu ta wasu karatukan sai ka gaya ce na yi littafi kaza a gudun malar lokacin da muna tafiya zuwa gari kaza naka a hanya ya karanta an je zango ya karanta in yi suka sauka ɗan kwanakin da za su yi a can sai ya karatu abun malam in sun dawo hanya sai ka kawo a dawo gida eh, an yi abu mai yawa wanda wanda bai tafi wannan rakiyar ba shi bai samu wannan wannan yana daga cikin hanya ta neman ilimi ainihin da ake ina iya tuna wasu baki sun taba zuwa na kuka tafi da su abuja da bauchi da inani wani babban alkali ne daga dammam to da wasu ɗaliban suka muna mota sai su ɗauko littafi sai su karatu yana musu bayani suna karatu yana musu bayani yana daga abu ce wannan darasin mun yi shi da malam a ƙasar najeriya muna cikin mota a gurika wanda ya nuna mai lazimtar ɗalibi ga malam da kuma cewa ɗalibi ne na gaske wanda baya shagala kowane hali neman neman karatu yake mun karanta isa ɗaya daga cikin magabata wanda ɗansa yake ba da labari don sanda muke magana nan lokaci kada dinga bata lokaci dan hmm? yake faɗa cewa mun samu ilimi a gun baba saboda ba ma barin duk wata dama da muka samu ce in ya shigo gida zai da wani abu sai mai masa tambaya ta yi ko mu ɗauko ta mu ce ba wannan ina ne zan ya yake ya yake in ya zauna cin abinci yana cin abinci muna gefensa da ɗan wani ɗan littafin inda wata mas'ala muna tambayarsa inda wani darasi ma a haka yana littafi sai yi mana darasi kafin ya gama cin abinci duk wanda yana nuna ɗalibin da baya shagala Kuma yadda da hausa muke ta ɗalibi baya shagala ɗalibi baya shagala mana baya sake sakewa wannan yana da cikin fa'idar tafiya yace bi kama eh, ka sanar da ni daga irin abin da Allah ya sanar da kai qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra sai ce ba za ka iya hakuri da ni ba ai innaka la taqdiru ala musahabati ba za ka iya hakuri abotaka ta bima taramini min al-af'al saboda abubuwan da zaka gani daga gare ni da daga ayyuka allati tukhalifu shari'ataka wacce ta ci karo da shari'a li'anni ala ilmin min ilmi Allah ina kan wani sani da Allah ya sanar da ni shi ma allamaka hulla wanda kai Allah bai sanar da kai shi ba wa anta ala ilmin min ilmi Allah kai kana kan wani sani na daga sanin Allah ma allamani illah abinda ni Allah bai sanar da ni ba fa kullum minna mukallafun bi umurin min Allah duna sahibi kowannen mu a cikin kowannen mu an dora masa abinda ba a dora ɗaya ba naka mun sha banban da kai shi sa tafiya da ni za ta ma wahala za ka gane wasu abubuwa wanda za ka kai bai daidai ba a shari'a ni kuma ya yi daidai a shari'a ta to shi sa tafiya mu za ta yi wahala ita wa kaifa tasbiru ala wa tasbiru ala ma lam bihi ya zaka hakuri abinda lam tuhit baka kewaye da khubran kwarewa bihi da shi ba dole in ka gani zaka yi mamaki domin baka kware da wani abu ainihin gama sanin sa sannan haka fa ana a'arifu annaka tunkiru alayya ma anta Za zaka dinga yin musul abubuwa wanda e zan iya ma hanzari a ciki lakin maqala'atu alahi maqala'atu alahi kimatihi wa maslahati al-batina abinda kai baka yi sun kai a bisa hikimarsa ba da maslahar sa wacce take koye allati tala'atu ana alaiha dunaka wanda ni nayi tsinkaye akan daban da kai shi sa nan za a dinga samun rigima tsakanin ni da kai amma annabi musa yana da kwadayin me ya samu wannan san domin umarni aka bashi eh? umarni aka bashi cewa ya je me ya je gurin wani bawa daga cikin bayinmu wanda zai samu me wani abu na ilimi tare da shi wannan shi sa shi zama yana da kuɗin ya bi shi da aka sai kawo masa hanzari ice قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا نو ساتي ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني ذاك ساميني صابرا من أقولي إن شاء الله الله يزال بعدين ويهالينا بني بعدين آآ eh na sa kaina ba in Allah ya sa zaka ga hakuri daga gare ni wata kila fiye da inda kake zato wala asi laka amra ba zan dinga saba ma umarni ba abinda kace to zan tsaya iya nan amma za mu ga ya hakan ya kasance قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا tunda haka ne sai yasa masa sharuɗa eh, malam yasa ɗalibi sharuɗa wanda shi kuma ɗalibin wajibi ya kiyaye mai wannan sharuɗin yana so ya samu abin da yake nema ya ce fa'in ta ba a ta ne idan ka bi ne falatas alni yi shai kakka tambaye ne wani abu ibtida da farko kakka tambaye ni hatta ta laka hu zikira har sai na zantar da kai zikiran ambato hu daga wannan abu mana har sai in ni ne na yi ma bayani amma kai da kanka kakka tambaye kawai in ka gana ya muka shuru in daga baya ni zan ma bayanin yadda abubuwa ɗin suke wannan kaga sharaɗi ne ya sa masa akan za su yi wannan tafiya domin dama ya ce tafiyarsu za ta wahala to amma annabi musa ce zai haƙuri ce to ga sharaɗi na farko ba ta har sai in ni ne na yi ma bayani da kai na ta <clears throat> فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا تو كافو مشيغا سو وإن أبوا أنا بقصائي قنينة بما ماكي دا بخاضر وإن أكيو mu za ɗan yi bayani a kan shi kansa ainihin khadir abu na farko shi ne shi ainihin khadir ɗin wannan annabi ne ko kuwa bawan Allah annabi ne ko kuwa bawan Allah na biyu yana nan da rai ko kuwa ya mutu sa'annan lafazin ƙadir ɗin um", daga mai aka same shi daga ina aka tsago masa ainihin wannan suna ɗin to shi ma kafin wannan <coughs> bara karanta waɗannan ɗan takaitaccen abin da muka karanta bara mu ji shi nassi da wani imam al-bukhari ya fitar da sanadin sa'iduwa ubayyu ka'ab wanda shi kuma ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama fassara ne na wannan abin da muka yi muka karanta da kuma wanda za mu karanta a nan ice imam al-bukhari ya rawaito da hadisi da sanadin sa zuwa ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa inna musa qama khatiban wata rana annabi Musa ya tashi yana huduwa fi bani Isra'ila a cikin bani Isra'ila fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'la wane ne a mutanen zamanin nan yafi ilimi qala ana sai ce ni fa ataba Allahu alai Allah sai zantar da shi galibi malaman ba sa cewa zargi sai su ce zantawa Allah ya zantar da shi to ana nufin zargi in lam yarudda al-ilma ilayhi domin bai bai da ilimi zuwa ga Allah ce Allahu a'lam domin bai san a ɓoye ko akwai wani wanda ya fi shi ba kai tsaye ce ana shi kuma ba don girman kai ba saboda ya dubi shi ne manzo na wannan zamanin fa'auha Allahu ilayhi annani inna li 'abdan bi majma'il bahrayn huwa a'lamu minka sai Allah ya masa wayi cewa akwai wani bawa na a matattarar teku guda biyu wanda muka faɗa cewa suna mashigar Sina da kuma Khalij Aqaba wannan gurin daidai nan ne majma'ul bahrain yace to shi ya fi ka sani wannan bawan Allah na fi ka sanin wani abu wanda kai baka sani fa akhadha hutan faj'alahu bi miktari sai dauki fi a qala musa musa yace ya rabbi kaifa li bihi ya zan same shi qala ta'khudh ma'aka hutan faj'alahu bi miktar ka dauki fi ka sanya shi a cikin ainihin sanhu fa haythuma faqadta al-huta fa huwa thamma duk inda ka rasa wannan kifin to yana nan gurin fa akhadha hutan faja'alhu bi miktal sai ya dauki kifin ya sanya su a cikin sanwa a haka ake kiran wannan dan abin da ake zuba kifa ne ko na alga na na wannan na kaba Sun matsalaƙa sanai bi wa talaqa ma'ahu fatahu yusha bin nuna alayhi salam yaran sa yusha bin nun ya tafi tare da shi fa faqattar huta fa huwa na ya tafi tare shi ta iza ata ya safarata wada a rubusan ma bana lokacin da suka je wata yar fa dutse karami sai suka jingina kansu a kai suka yi ci wata rabar hutu fil miktal ainihin kifin ya yi motsi a cikin wannan sanwa Ba kharaja minhu sai fita daga sanwa Fasa saqada fil bali sai ainihin haɗa cikin ruwan fa takhadha sabilahu fil bali saraban fattakhadha saraban sai riƙe ka walwayniya ayan sabila wa hanyar safil bali a cikin teku wai wannan hanyar tasa sai ta yi alama wurin ya sandare fa qalaqa baqiyata yawmima wa laylatima suka ci gaba da tafiya raguwar wuninsu da kwanansu su raguwar da daransu su hatta idza kana min al har aka wayi gari qala musa sai musa yace na'am ayi فخرج منه فسق البلاد فاتخذ سبيله في البار سربا وامسك الله عن لاهوت جريه الماء الله يريكي غدان الروا كيفن فصار عليه مثل الطاق sai zama kaman wato ainihin wato kaman mayan karfe gare shi in ya tafi kifin yana rike shi in ya tafi ruwan yana rike shi haka falamastai kaza lokacin da ya farka ko kuma su biyu suka farka nasiya sahibu an yi kubira hubiyar hujji abokin tafiyarsa sai manta ya bashi labarin ke matsala kabaki ya ce wa mihima wa lailaci sai suka tafi raguwar wuninsu da daransu a ta iza ka nemi daga da har da gari ya waye suna tafiya kala musa lifatahu sai musa ya ce da yaron nasa yusha atina ana kawo mana abin karyawan laƙallaƙai na min na hada nasaban hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar ta wacce tafiya ce tafiya ta neman ilimi tafiya ta neman ilimi ba ta wakuntuwa gabarin wahala dole akwai fama a ciki in ka ce yi eh, ga kuɗi da za ka ci abinci ga masauki to akwai gurba akwai bakwauta in ka ce yi eh, a tun da ana magana tafiya dole akwai gurba ka bar gida ko ka bar gida za ka ji inda ba garin kuwa ba wata ba yan uwanka wata ba iyayenka dole sai ka ji wasu abubuwa wanda za su sa ka ji cewa inda a gida kake da waɗannan abubuwan ainihin ba su same ka to duk wani yana daga wahala ainihin ta neman ilimi kuma da wannan tafiyar ne annabi musa ya sunanta abinda malamai suke cewa an rihilatu fi talibul ilm tafiya a wajen neman ilimi shi sa fi na bar a littafinsa taqayidul da yazo da magana ar-rihilatu fi talibul ilm to sai da ya kawo magana nan Musa zo da wannan aya da kallakaina min safarina na sama. ita annabi Musa shi ya sunnanta wani domin ya bar gida ya tafi wani wuri don neman ilim. da aka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga annabi ma ya yi domin ya bar kasa ya tafi sama eh karbo abu abubuwa na ilim. sannan sabansa sun bi bayansa annabu da suka tafi garuruwa wani in yana neman wani hadisi dole sai ya tafi gurin wani a wani gari wani ba saboda hadisi ɗaya ne zai tafi tattaki tafiyar kwana talatin kamar yadda su ta bene amir suke tafiya har zuwa abdullahi bin hudais zuwa sham tafiyar kwana talatin saboda ya nemo hadisi ɗaya ba ka aka tafi zuwa tabi'ai su ma suka yi ci gaba da wannan suna ta yawon garu gari gari wajen neman ilimi naka za mu ga shubat bin al yana cewa asiru masirat ayyami wal layali min ajli hadithin wahid ina tafiyar kwanaki ko wunare da darare saboda neman hadisi guda daya zaka rihla fi talab al-ilm abu ne da me yake tsohon abu wanda tun zamanin annabi Musa ake ولم يجد موسى النسب حتى جاوز المكان الذي امر الله به amma annabi Musa bai samu wahala ba sai da ya wuce wurin da Allah ya umarce shi da shi Allah hatawa sai yaron nasu ya ce da shi ara ita in awaina ila safara ba Ibrahim baka Ibrahim baka labari lokacin da muka jingina zuwa wannan dutsen nan kai ni na sai tilo da hakika ni na manta ke mu amma ma an sani illa shaytanu an azbura ba wanda ya mantar da ni sai shaytan shi ya hana ni na tuna wata khala sabila wa fil bari ajab kifin ya kama hanyar su cikin ruwa daban mamaki qala fa kane lil hawti saraba kifin ya zama yana da kawalwai ne Shi ne alamun gudun da ya wuce Wani musa fatahu wa fatahu ajaban su annabi musa da yanar su kuma an bar su da mamaki fa sai ce dalika ma kunna namgi faratan da ala athari ma qasasa yace to ai dama abinda muke nema kenan sai suka bi ainihin wato bayansa suna masu bibiya Ƙala faraja ya qussani atharahuma hatta intaha ila sakhrati sai suka dawo suna bibiya alamun takun da suka yi har suka zo zuwa wannan faɗin fa iza rajulun masjiyun bi sai ga wani mutum lulluɓe da tuba fa sallama alaihi musa musa ya masa sallama fa qala al-khadir sai khadir ya ce wa an anni bi ardika as-salam ko wa an na bi ardika as-salam ya amsa masa da wannan fa qala ana musa ce ni ne musa fa qala musa bani isra'il aw musan bani isra'il qala na'am yace shine qala atituka li tu'allimani mimma 'allamta rushda nazo ne ka sanar ni daga abin da aka Allah ya sanar da kai qala innaka lan tastati'a ma hiya sabr ta ai ba za ka iya hakuri ya musa inni ala ilmin min ilmi Allah 'allamanihi kai kana ni ina kan wani abu da ilimi ne daga Allah wanda kai baka san shi wa ana ala ilmin min ilmi Allah 'allamakahu Allah la a'lamu kai kana kan wani sani wanda Allah ya sanar da kai ni kuma ban sani faƙala musa sai musa ce sata in insha Allah sami za ka sami ne mai haƙuri wala a sila kamura ba zan saba wa ba ƙala lahul khadir sai khadir da ce ni ta ba a ta ni fala ta an sha'in hatta a wani min zikira to ga sharaɗi in ka bi ne kakka tambaye ni wani abu sai in ni ne da baka bayani wannan yana nuna cewa idan malami ya sa sharaɗi abu wannan sharaɗi kuma babu laifi mutum ya sa wasu ka'idoni cewa a karfe kaza zuwa kaza shine lokacin kaza karfe kaza zuwa lokacin kaza wannan ba zan iya ba da karatu a wani lokacin kuma na tafi gona ko na tafi sana'a ko na tafi kaza haka idan sai na gama karatu sannan masu fatoyi su duk da isa ƙa'idodi wannan biya nuna mai babu laifi annabi musa ya ce da shi sajini insha Allah sabirin wala asilaka zaka sami ni mai hakuri Allah ya so ba saba ma ainihin umarni ba sai khadir ya ce ta shi to in ka bi ni kanka tambaye ni wani abu har sai ini ne da mai ba nema bayani suka tafi suna tafiya shine suka je gefen ruwa fa marat safinatu sai wani jirgin ruwa ya wuce fa kallamuhum an yahmiluhum sai suka yi musu magana cewa su dauke su wato annabi musa da yusha da kuma khadir sai suka ce su dauke su fa'araful khadir sai suka gane shi khadir tunda ɗan area ne shi sanan Musa baƙi ne fa hamalu sai suka ɗake su bi gairi nauli ba tare da sun biya ko dari ba fala ma ba fi sabina ce lam yu lam illa wal qadir a alawha min alwah safinati bil qadum wato suna hawa jirgin nan lam yufja lura alurawa sai ga khadir kawai ya yanke wani allo daga cikin allunan wannan jirgin da wuka ya sa kirkan kirkan yanke to kaga an ce kenan jirgi kada ya tafi yadda ya kamata faƙala musa sai muce musa sai musa ya ce da shi qad hamaluna bi ghairi nawl sun ɗauke mu kyauta ba tare da kodari ba fa'amatta ila safinati fa kharraqtaha li tugrika ahla amma kana jirgin ruwan su kan lalata musu shi dan ka nitsar da wanda suke ciki laqad ta shay'an imar ka zo da abu mai nauyi qala ألم أقل إنك لن تستطيع قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا إيش ألم أقل بانا جاء ما إنك لن تستطيع معي صبرا ماذاك إيه أقولي دنيبا سأنا موسى يشي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا كيتي لا تؤاخذني بما نسيت كك كك كاماني دا ابن دا نمانت اي لي كك كاماني دا wannan laifi manta wa lai da alƙawarin da muke ولا ترهقني من امري عسرا kada ka gwa mu samu wahala amri al'amari kai kak ka takurani samu nauyi wahala a cikin al'amari yanzu wannan mantuwa ne dan ka kake zaka kama ni shi shi ne da suka yi haka gane ko ƙara mai ruwa ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana tilula min Musa nisyan wannan al'amarin na farko da Musa mantuwa ne gane ko ƙala ya ce wa ja'a rasulun sai wani tsuntsu ya zo fauka ala harfin safina sai ya hau kan gefen wannan jirgin ruwan fana ƙarfin bahari sai ya yi ainihin sa bakinsa a cikin ruwan na karatar sa baki au na karatar ko sa baki su faƙalar khadir sai khadir ya ce ma ilmi wa ilmuka fi ilmin la illa mithlu ma naqasa hadha al-usur min hadha al-bahr ilimi na da naka kaf in an haɗa su dangane da ilmin Allah ba su ce inda wannan tsitsin ya dan tsoma zunkucinsa ko bakinsa a cikin tekun nan ba dangane da ilimin Allah wato in har ina da ilimi kai kana da shi to bai wuce dan awon da tsuntsun ya sa bakinsa ya ɗauko na ruwa daga cikin tekun nan ba to ka auna shi da kuma ragowar tekun baki ɗaya to in an muna da wani ilimin ke to bai wuce wanda ilimin dangane da ilimin Allah tabaraka wa Su suma kharja min as-safinati suka fita daga wannan jirgin ruwa fa bainama huma yamshiyani suna tafiya على الساحل أجيب الرواء إذ أبصر الخضر غلام يلعب مع الجلمان سي خضر يا حمبون يا روينا وساتا رد شورن يارا قال الخضر رأسه خضر سي كام كسا فاقتلعه بيدي يتشزقي كام أين هند عن نسا نعم فاقتله يكشش فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نعم، قال ألم أقل لك إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وشكنا سكت في حاضر يا ga وانا وسعت خيار ان cikin yara in kirawo fa’atalahu ya kashe shi faƙala lahu musa sai musa ce a ƙatalta nafsan zakiyatan ka kashe rai tsarkakakkiya yaro mai ci hmm. eh? yaro ai bai laifin komai ba ma na cin ta wa mai gairi nafsi shi kuma ba tare da ya kashe wata rai ba wani laifin wani abu ya kaji ta shi'an nufar ga shi ka kazo abinda ba za a gani a kyale ka hmm. dole yi ma musu dole yi ma musu a kuma zai yi wa shiru ba na qala ita alam aqul laka ban gaya ma innaka lan tastati'a ma'i sabra ba za ka iya hakuri ainihin da ni ba fa akkar aidan fi tizkari bi shart al-awwal sai karfafa wajen tunatarwa da sharaɗin farko dama ya ce aina ya gaya ma ba za ka iya hakuri ko haka yana tunatar da shi alkawarin da suka yi domin musa ya ce satajidi ne insha Allah sabira to daɗinta ya ce insha Allah ko hmm. na haka sha Allah ta yi masa wala a نعم ايه faru kuma ala قال قال in sa'altuka an shay'in ba'daha in bayan wannan wala tu sahibi kanka tafi da kuma yanzu marabu qad balagta min laduni udra ka isa udran ainihin yanke hanzari min laduni daga gare ni kai mun da kai na daya na yi فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فشني فانطلقا سيسكة بيعتا إذا أتى أه- يا أهل قرية أسكة جي قرم متانا وسقري أين ينواني قري ونبرني قوة مرايا ita wannan marayan ibn jarir ya karɓo daga ibn sinin cewa aila ce aila ya aska je gurin mutanen wata alkariya wata maraya ne, li'aman mana wanda suke ba mutanen girki ba bukala marubata mutane ba abu an yi zai kuma sai suka ƙi su bakunce su ainihin su karɓi bakunce su ko waje dafi hajjar su kuma sai suka samu wata katanga yuridu an yanqadda katangar yana so ya A nan an yi ista'ara abin ne na balaga domin katanga ai ba ta da wata irada ko ba ta da wata irada an jingina irada gare ta kawai don aro ne an gane ko ma'anarta ta kusanta hanyar ƙafa ainihin ta ta nuna alama ce ta ce a ah, wannan garin su yake faɗi da kaga shi ba wani irada ne ba so ne da shi amma alamu da an gani ya karkata sai a ce me yana nema ya faɗi ko yana so ya faɗi to kamar haka wai garin yana so ya faɗi saboda an ga alamun karkata daga gare shi fa'aqama sai suka tsayi da wannan garin suka zo suka haƙe ƙasarsa suka faɓa ƙasa aka yi bulo aka tayar da garin ya miƙe sam domin annabi musa ce da shi kagari ya sa su aiki yanzu ko kala ce laushi ta to ayin kaga dama latta hatta alayya sai ka karɓi lada a kai da ajiyar annahu lam yi tun da ne basu ba mu bakunci a garinsu kana yan mai Allah ta'amala lahum majjana bai kamata kai musu aiki kyauta ba haka sai kai musu ba mu wani shikenan dama nan Musa shi yasa kansa sharadi ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi don haka dole a cika ka'ida qala hadha firaqu bayni wa bayni khadir ya ce shikenan wannan fa shine rabuwa tsakanina da kai لأنك شرطت عند قتل الولاء nan ka sharɗanta lokacin da na kashe yaron nan annaka in sa'alta ne an shay'in ba'daha cewa in ka saki tambaya ta wani abu bayan wannan ba ni na gaya ma ba fala tu sahibini cewa ba za ka ci gaba da abotaka ta ba to fa huwa firaqu baini wa bainak shine rabon mu da kai to amma kafin mu rabu sa'u biyu ka zan baka labari bi ta'wili da fassarar ma lam tastati sabra ma lam alaihi sabra abin da baka iya haƙuri a kansa ko malam malam tasfaɗi ne wani na can tasfi yana can gaba ko eh, shi ne na biyun kenan wani malam tasfi alaihi sama abin da baka iya iko haƙuri a kansa to yanzu zan baka labari don kada ka cibi ainihin baka san me yi faru a bayan ne hmm. to shi ne ya zo a hadisi da ibn jarir da fitar da sanadinsa har zuwa ubayy bin ka'ab ubay bin ce kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza zakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi manzo Allah ya kasance idan yi zai wani addu'a in ya ambaci wani kuma zai masa addu'a to yakan fara da kansa faƙala za ta yi sai faɗa wata rana ya ce rahmatullahi alaina wa ala musa Allah ya jikan mu ya jikan musa kaga ya fara neman jikan kai a kansu yace laula bita ma sahibihi la absara al'ajab da Musa yayi hakuri da abokin nan nasa daya ga abubuwan mamaki hmm. amma walakinahu qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi sai gaggawa yace in na sake tambaye ka wani abu bayan wannan kada ka ci gaba da abotaka qad balagta min ladunni uzra ka isa kai mu matuka hanzari akai annabi yace ina ma yayi hakuri da ya ga hmm. abubuwan mamaki amma yayi me ya sa kansa kaida kuma ƙa'ida ta cika dole sau wannan shi ne a ɗan kaɗan daga me daga irin abubuwan da suka faru tsakanin hadir da kuma ainihin annabi musa to dangane da cewa hadir yana nan da rai ko ba shi da rai ko shi ne malamai suka yi saɓani cewa har zuwa yanzu yana nan ko ko ba shi da rai bal mimman mata fi ma wada min az-zaman a yana cikin wanda suka mutu cin-cin. fa za ba kathiru min ahli al-ilm ila annahu hayy dama daga malamai suka tafi akan cewa rayi yana nan da wa annahu shariba min aynin tusamma ayn al-hayat wai ya sha daga wani idan ruwa da ake ce masa idan rayuwa naka ba mutuwa kenan yana nan a wai man nasara qala bi hayati al-qurtubi fi tafsiri imam al-qurtubi wani sa'in da kan zo shi ma da tafsirinsa ya tafi akan haka wannan nawawi fi sharhi muslim da imam an-nawawi a cikin sharhin sa na sharhi na sahih muslim da waɗansu haka ne ibn salah da naqash da waɗansu qala ibn atiya ibn atiya shi ma ya faɗa a cikin tafsirinsa wa adaba an-niqash lahu hadha al-ma'na ya tsawaita magana ainihin akan wannan ma'ana yani hayatul khadr shine rayuwar khadr wa waqa'u da wanzuwarsa ila mai kyamata zuwa ranar kyama cewa yana wa zakara fi kitabi ashiya kasira shi ibn atiya a cikin littafinsa ya faɗa abubuwa da dama ala an ali bin abi talib wanda yace ya samu su ne ga ali bin abi talib da wannan sa kullu Allah ta kuma ala sa ko duk ba ta da hujja wannan intaha bi wasu naqal wa qultu bi tafsir yace wa hikayatu salihin an al-khadir akthara min an tusa hikayoyi da aka samu daga mutanen kwarai dangane da khadir yace ta wuce ma a ce za a iya iyakance ta wa da'awahum annahu yahujju huwa wa ilyas kull sana ina daga cikin da'awa cewa wai shi da ilyas annabi ilyas kenan suna yin hajji a kowace shekara wa yaruna anha ba'd al-adiya amma suna rawaito wasu addu'o'i da aka ce sun je hajji suna yi kullu zalika ma'ruf wannan an san shi amma me wa mustanid alqa'ilin bi zalika da'ifun jiddan dogara wannan maganganu din raunana da ba raunin ba mai karfi la'anna ghalibahu hikayatun an ba'd man yazunnu bihi salah domin waɗannan duk wasu hikayoyi ne da wanda suke wa hadir zaton nagarta sai suke danganta shi da waɗannan abubuwa wa manama da kuma wasu abubuwa da aka ce an gani a mafarki wa a marfu'a an anas wa da kuma wasu hadisan ba marfu'a ne wanda aka ciro daga anas da wani sa wa kullu ha aifa dukkan tarawana ne la da bihi hujja wanda ba hujja ba za ta tsaya da su gane ko dangane da me dangane da rayuwarsa wa min aqwa wa min wa man wa man wa min aqwa inda yana daga maganganu mafi karfi daga wanda suke faɗa cewa yana nan da rai wai madogarar su mafi karfi athar ta'ziyati hina tufiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wai abubuwa da aka samu na maganganun wanda suka gabata dangane da ta'aziyya da yazo na rasuwar annabi bayan wai annabi ya rasu kaga tun zaman annabi Musa wai da annabi ya rasu ya zo ta'aziyya wa qad zakara ibn abdul bar fi tabhidi an ali radiyallahu anhu shi ma ibn abdul bar ya faɗi wannan a cikin tabhid nasa na sharhin muwatta dan shi kuma ya ciro daga ali radiyallahu anhu kale ce lamma tufiya nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu jiya aka lullube shi bi thawbin da tufa a tafa hatib sai aka ji wani mai magana yana magana hatib kaman ka ji waya eh, an yi ma waya kine wai sai wani mai magana ya min nahiyatul shi can gefen gidan yasma'una sautahu wa la yarawna shakhsan suna jin muryarsa amma ba sa ganin sa yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ahlal bait kullu nafsin za'iqatul maut al-aya wai karanta wannan aya sannan yace inna fillahi khalqan khalaqan min kulli halikin wa 'iwadan min kulli talifin wa aza'in min kulli masibatin ha فبالله فاتقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم السواء فإن المصاب man hurima da kanu yarawna annahu al-khadir alayhi salam wai suka ji wannan murya ta faɗi wancan abin da makaranta sannan murya ta ce wai Allah yana mayar da abubuwa daga dukkan abin da aka rasa Allah yana mayar da mu kuma duk abin da ya lalace Allah yana mayar da sa sannan Allah yana da ainihin haƙurƙurtawa daga duk wata musiba to ku ji tsoron Allah ku ƙaunaci ladansa domin wanda aka sama wanda aka haramta wa lada shi ne aka jarraba sai zama wai suna zaton wannan wanda yi wannan magana hagar suna zaton to wanda yi magana hagar ya ne a sabon nabi sabon annabi in ta hajji wasu tsaci na ƙarya ƙurtubi mai tafsiri ne imamu ƙurtubi ya kawo wannan a cikin su halamun ƙayyar wa ƙafa Allah wanda ya rubuta wannan littafin na shi shek muhammad labi mun domin shi kasir ya bari an gane ko bayan rasosa ne aka yi kwamiti ya zauna ya dinga rubuta wannan wannan tafsirin ta yi kasir sa wani gudun ma babu wani gudun kan tsallake saboda babu kasir ɗin gudun ice walisti jilalu ala hayatul qadari bi asari ta'liya ka hadha al-athar alladhi dhakarna anifan mardudun min wajh ice kafa hujja da rayuwar khadir da wannan hadisi da ta'aziyya wannan wanda muka karanta nan murya aka ji ba sai aka ce ai ana jin wannan khadir to yace wannan kafa hujja da wannan za a mai da shi ta hanya bi na daya al-awwalu annahu lam yathbut dhalika bi sanadin sahih wannan mai tabbata da sanadi ingantacce ibnu kasir ya faɗa kamar yadda muka karanta wa hakan wa hakan nawawi wa ghayru fi baqa'il qadr ila al-an thumma ila bil qiyamati qawlayn wa ma lahu ila yana faɗa mana ibnu kasir zo da shi cewa ainihin an zo da maganganu guda biyu gane da wanzuwar hadar har zuwa yau na shi da ibnu sala suka karkata zuwa cewa yana suka faɗi hikawaye daga magabata wanda za a zikiru fi babul hadis kuma ambatan sai zuwa cikin wasu hadisai wala ya sai shau min zalika ce ba wani abu da ya inganta daga wannan wa sharuwa mafi shahara hadisun ta'aziyya shi ne hadisun nan na ta'aziyya da yanzu na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya zo tun da ba ganinsa aka yi ba wai suna da isnaduhu da'ifun amma sanadin ta'aziyya shi ma rauna ne to ke nan babu me bai zama madogara ba abu na biyu annahu ala fardi anna hadisa ta'aziyya sahihun cewa in an yadda ma cewa eh hadisin ta'aziyya ina ingantacce ne to la yalzamu min zalika aqlan wala shar'an wala urfan an yakuna zalika al-ma'zi huwa al-khata bai lazima ba a hankali da shari'a da al'ada a ce wanda yi wannan ta'ziya shine khata domin ba gan shi bal yajuzu an yakuna ghayra al-khata min mu'min al-jinn ya ya ba ne, wani ne daga cikin mu'minai na aljanna لأن الجن الذين قال الله فيهم domin aljanu su ne wanda Allah ya faɗa game da su yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu suna ganin ku su da jama'a su ta inda ku ba ku ganin su to kaga wannan yazo yana magana ba a ganin su to kaga za a iya cewa aljani wadawa anna zalika al-ma'zi wal khadra tahakkuman bila dalil ai da awar cewa wanda yazo yi faɗi wancan maganganu ko da hadisin ya inganta cewa khadar ne to wannan hukunci ne babu da babu dalili a kansa وقولهم كانوا يرونه يرون أنه الخضر ليس حجته يجب الرجوع إليها فدن سيوا سنا غني خضر ne wannan ba hujja ne da za a koma zuwa gare ta ba litimali an yukhdu fi zannihim dan ganin cewa za su iya yin kuskure a cikin zaton su wala yadullu zalika ala ijma'in shar'iyyin ma'subi wannan kuma bai shirya a bisa wani haduwar malamai na shari'a wanda yake za a ce an kiyaye shi daga kuskure wala mutawassikin lahu babu kuma wani mai riko da su fi da awa a cikin wannan da wasu wal khadir cewa khadir babu wata hujja ne da za a ce tsayayya cewa wannan wanda ya yi magana nan khadir wanda kuma a hadisin ta'aziyar shi ne mafi karfi a cikin hadisan da suka nuna cewa khadir yana nan da rai ƙara maƙayyu da wanda ya rubuta wannan tafsiri allah ya yi masa nan ya ce alladhi yadhharu li abinda ya bayyana gare abinda rinjaye sai ya bayyana gare ne bin dalil da dalil fi hadhihi mas'ala a cikin wannan mas'ala annal qadir laysa bi hayyin bal tuwfiya qadir baya nan ya riga ya mutu zalika al iddatu ajil ci saboda dalilai kiya na daya zahiruhu min qawlihi ta'ala zahirin gamewar fadin Allah madaukaki da yace wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld afa in mitta fahum al khalidun ba musanya dawwama ga wani ɗan adam ba kafin kai ɗan adam wani ɗan adam bashar ya zo da shi na kira to ce ba mu sa masa dawwama ba kafin kai idan ka mutu kuma su sai su dawwama ce to faɗinsa bashar na kira ne fi siyakin na fai yi ta umu kulla bashar ta game duk wani ɗan adam cewa za Allah an gaya masa ba mu dawwamar da wani ba kafin kai kai ma ba za mu dawwamar da kai to fa yanzu min zalika nafi al-khuldi an kulli yash an kulle basharin min qabli wannan ya shirya akan kore rayuwar duk wani ɗan adam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam khadir basharun min qabli khadir kuma ɗan adam ne da ya zo kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana cikin waɗancan da me da ba dawamar da su walau kana sharibi min ayn al haya wa sara hayyan khalidan ila al qiyamah lakana allah qad ja'ala lidhalika al bashar alladhi huwa da cewa ya sha daga wannan ruwan na ayin idan rayuwa ya zama yana nan da rai dawwama mai hain zuwa ranar alkiyama to da Allah subhanahu wataala ya sanya dawwama ga wannan dan adam din wanda shine hadar kafin ainihin dawwama min qabli kafin annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu wani dalili akan kaga dalili da farko ke dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'badu fil ardh a fagen badar ne eh manzala cikin addu'a sai da yake Allah ya ba su nasara ya taimake su yace ubangiji in aka halakar da wannan yan jama'u daga wanda su ne fa mutanen musulunci waɗannan yan jama'u in aka halakar da su to fa ba za a yi babuta a bayan ƙasa ba domin su ne musulman to kaga eh, cewa ba za a yi ma bauta a bayan ƙasa ba to ina hadir in yana nan ya za a ce ba za a yi bauta a bayan ƙasa ba in yana nan daraja zai zama aishi yana bauta Allah kuma da Allah ya ka yadda annabi cewa eh ai khadar yana nan da rai ko da su waina sun tafi za a yi bauta a bayan kasa wanda wannan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito shi a ainihin a hadisin littafin sa ingantacce da sanadinsa har zuwa Simakul Hanan yace Naji Abdullahi dan Abbas yana cewa Umar ibn Khattab ya zantar da ni yace lokacin da ranar Badar ta zo zuwa har zuwa karshen sa ne na wannan bai da aka yi. da manzo Allah ya ta wannan addu'a cewa Allah in aka halakar da wani yan jama'u to fa ba mai ma wuta a bayan sa dalili na uku bayan wasu sallallahu alaihi wasallam labari bi annahu ala ra'si kulli ala ra'si mi'ati sanatin min al-lailati allati takallama fiha bil hadisi lam yabqa ala wajhi al-ardi ahadun huwa mimman eh, mimman huwa alaiha tilka al-laila wata ramazana yana zaune sahabbai yace nan da shekara 100 ba za a samu wani a cikin mu nan ainihin a bayan ƙasa ba eh? ichi tufalo kan al-khadiru hayyan fil ardi lama ta'akhkhara ba'da al-mi'ati al-mazkura inda khadir din ma yana nan to da bayan wannan shekara da annabi ya lissafa ɗari, to da ba za a same shi domin zala ce babu wani mai rai nan da za a same shi bayan shekara muslim ma muslim ya rawato da sanadinsa har zuwa ainihin abdullahi dan umar ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ah, ya yi mana sallah za ta wata rana salatar isha sallar isha fi akira ya ce a ƙarshen rayuwarsa ma sallama lokacin da ya sallama ƙala ƙama sai ta jide fa ƙala ya ce ara aitakum lailatakum Hami in ba ku labarin daren ku wannan bayan da ala ra'asi mai yaji sanatin in shekara ɗari ta zagayo min ha daga wannan lokaci la yabqa min man huwa ala zahriha ahadu. babu wani wanda zai zama yawon za a bayan kasa a wannan rana ku kaga da ma yana nan din da zai mutu da wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma shi ma dalili ne akan cewa babu qadar dalili na hudu annal qadar law kana hayy ila zaman annabi sallallahu alaihi wasallam kana min atba'i da qadar yana nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama daga cikin mabiyansa wala nasarahu wa qatala ba'ahu da ya taimaki annabi da ya zo ya yi yaƙi tare da shi la'annahu mab'uthun ila jami'i thaqalain domin aiko annabi zuwa baki ɗayan nauya ya guda biyu al-ins wal jin to da yana nan da rai da ya zo ya taya annabi kuma Allah tabaaraka wataala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ga ya musu ce ku mutane ni Allah ya aiko ni zuwa gare ku ne baki ɗaya sannan Allah tabaaraka wataala ya ce تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wato alkhairi ya yawaita ga wanda ya saukar da furqan ya rabiya tsakanin karya da gaskiya a bisa bawansa dan ya zama mai gargadi ga mutanen duniya baki daya al'alam duniya baki daya to da yana nan kenan kaga zai zama karkashin annabi sallallahu alaihi da ya zo yayi caffa kuma ainihin yi imani waɗannan suna daga cikin ainihin dalilai da suka sa shi a ainihin shek muhammad al'amin yake ganin lallai a hadar ba shi nan da saboda waɗannan dalilai wanda ainihin muka karanta wanda kuma su ne abin dogaro domin waɗancan ba ayoyi ba ne kuma hadisai ne amma rauna na wasu ma masu rauni ƙwarai da aka ba za su zama dogara ba akan cewa hadar yana nan da rai dangane da hadir me yasa aka kira shi da wannan suna wasu sun ce saboda in ya zauna akan ciyawa wacce take busasshiya to sai gurin ya kore amma shi ma wannan babu wani hadisi da yake za a dogara da shi dangane da wannan cewa duk inda ya zauna gurin busasshe da sai gurin ya koma ya zama kore da sai aka kira shi haɗar mana abinda yake kore saboda kasancewar duk inda ya zauna gurin yana komawa ya zama kore amma shi ma wannan magana babu dalili wanda yake mai ingantacce a kansa don haka ba zai zama madogara ba dangane da shin annabi ne ko ba annabi ba ne ta wannan shi ma wani da aka yi saɓani amma galibi malamai sun farin jayi da cewa annabi ne saboda mai saboda wancan wahayin da ainihin ake masa na ilhama na biyu har a turo wanda yake mursali ulul azumi gurinsa a ce zuwa samu wani abu na ilimi wanda ya nuna shi ma yana da wata daraja ta musamman a gurin Allah Ta baraka wa ta'ala sa'ana Allah ya ce fauja da abdin min ibadina na rahmatan min indina wa atainahu min ladunna ilman wannan yana daga cikin hujja da mafi yawan malamai suka tafi akan cewa lalle shi annabi ne amma ba manzo ba gane ko tunda a zamanin bani isra'ila zaka samu an samu annabawa da yawa a lokaci guda annabawa da yawa amma wata kila zaka samu manzo guda ɗaya ko guda biyu a wannan zamanin wannan yana wani gefe wannan yana wani gefe amma duk daga cikin ainihin bani isra'ila haka wannan shine abin da zai fi zama madogaro cewa eh annabi ne ba kawai bawa ne a salihi ba ko wali a ya kai matsayin yanayin annabta Allah ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi